من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أفضل النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزرنا علما وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسكننا كما ما يعلر أن جار السنة درس لتفسير يدرو بدو كنت ربي الأول دي أعوذ مني لك أراكن هجرة سادون يرجون اه؟ هجرة سادون ير جون فيديون سلورين ada ma kawo zawon yau da hari kun kan kun lar me sadu din pindin loko un suratu shuran karaye su sun zukin luka rakan dino yin? kawri kama kan boye والذين يحاجون Na. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن والذين يحاجون في الله من بعد ما تجيب لهم حجتهم داحضة حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد الله الذي

kan bai guljin din wano wallazi na yi hajju na kuma sandi kan jihado ne sandi kambutan kalalamar alai yi hajju na bi ma'ana yi al-mummini al-mustafini al-mustafini na wa sallallahu alaihi wasallam mummina ne ala sasarana ala zana kin zana da kambutu maso a yi nan da kambutu zai liyasudduhum amma salakuhu min tariqil huda jiwal kashimo zana den sandiya damnum tulo wannan karo sandiya kan bizai ade kan gatu sosai ma ade idin sadin dai kuma wani hujjatuhum jahidatun inda rabbihim hujjaro sandiya sata mu'minna kan bizai ma ade na kuma su ala yin hujja shi ma bai ba ci faida ba Dahida ai batira hujja faida ba wa alaihim ghadabun kurugrati kama yayin kalan zan tawassuna walahuma adabun shadid inda ya rawa ja kuru a zaudu ne zau ma'ari kuma ya sanjiro da dawar zinawa abdullahi bin abbas ya gulji din nuna radiyallahu anhuma mujahid din adama ya adaye da magulto jadalul mu'minina ba'da mastajabu lillahi wa li sallallahu alaihi wa sallam mu'minna to akan bi wada ngawo mu'minna dai ala kin jam zaro za sanala sandiye adindin sandiya turo nan faro fatara ya gulji din sandima yahudi to nasara su adaye su do ayi ya gulza mu'minan ro san dai sa gulada dinuna khairun min dinikum na wa nabiyuna khairun min nabiyikum aw qabla nabiyikum adin dai adin do ko kozna nawin dai dai kawo nawin doro su mai noto. annan kadro wa nahnu khairun minkum wa aula billahi ala yanadin ma hirro andima galwo sabulada wanda no zai ala yan ningalo do nawin buro do shigi ningalo jiro sunin. a nimgalore ne yin da yin hiro daraja alama na andi umma muhammad sallallahu alaihi wasallam be nimgalo nawin da la nimgalo fa dena idai kurusan adama da kun jo kuma yi kaman da yin qur'ana kar zingal wadro sudin faddalna ba'dahum ala ba'd wa ya tilka ar-rusul lan faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama allah la rikma wa warusunna kala la'ay alama adai da ji umma muhammad sallallahu alaihi wasallam be sai mangal wa umma ayo waya sai burodi sai ga inin galo odun nan zanno dai kuma mai guljin din wala hum adabun shadid azaw don ne zauma dai kuma mai sandura da warzuna wannan Allahu alladhi anzala alkitaba bil haqqi kuma ala shi ma kitabu wasu sa'u bil jirin luran duk man dai jirin ta kitabu shi ya jire alama wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazalna ilayhi kuma dai ala shi ma su sawo kitabu da walmizan mizan ma mizan na ma'anan adalla mizan su sana sanadi su kelga yin sami lan nairo sa sa shilan a wangan luwi a a hom kaman de nim adal ita da anogul suna da tuma mizan do wasama rafa'aha wa wada al mizan alla tatagaw bil mizan wa aqimu al wazna bil qist wala tuqiru al mizan adama mizan gujin do mizan di tuma nim adal inna allaha ya'murukum an tu'addu al amanati ila ahliha wa idza hakamtum bayna an-nas an tahkumu bil 'adl inna Allaha ni'ma ya'idukum bi inna Allaha kana sami'an basira kaman dai nam zalim ru'awa zuna wa ban gawa shirka bi warin go amma nam zalim du biyun zu kam gari ya lezi lejin nan kadro rumin kam ari kirjiya yayi, nam zalim sirin ba ma kaman dai shiro wuzi nam nadin zai kalanta su da yara amma musulun ya zalim rawal ja kaman dai shiro kullu dinna man kaure ra'a annan ka zo da zalim tuntune wanda yake ya kama ya zalim ne ta nan so kamun wanda kamun ma zalim ne sau shi ne muku min innahunna awamin na. sai da alamar asiratun alamar na kingancin sandiya da yanzu mere kam kama mishin diya mukon diya ce hangar za a mafatan su na sai izinin lantar su ne na gaggi nan zina a yi manin kudin ma da shi maka zo la nyiro suro gozu tara sambi tara yumi na da yumi aw da suro go tare cici ayi ha yim ci yimci bi shi ma sambiya ni ma bin ku tariya irin mu rayuwa da na irin kuma kuruwa ne wanda ya tuna ya hai isa kumbu da wata kamuza ya ta awala gurin da ati ñaaji oɗo sigi ɓuren ngullu a ñaaji awlaji ngoy ɗo kamo sorogoɓe camboa suudi oɗo siri usuno foti aɗen joɗin aɗen joɗin day a tari ndo suudi ɗo day kamo kasante day a salaɓe ɓeyona ko adoro lamoneya awosi e bewa wanda ya kwa ni tsoro da falgon mina a yi amma shi magogin kasar suna in tawarin garo da rain Asalin jijin asalin namjin a takin zambiyan basari kada shala rezin da kirmin ga wajen tambiya kuru kwa sun tusu zuwa ne ganji cin ataman yi kira hannu ma tana yi gai wani ma na rabu la a sheka musu da anniro a wajen ayin sa kawai kirmin musulmi wani da kunutuna amma kirmin musulmi sandiyan hakkun zasu mawasai sandiyan askiyo na da ala ya sanya gina zina ne gina yau a kamo yana zuwa yi wuro jo na amin almari ndu ya kamo ndu kamo gurja nyiri yan dunyo na yi ala ya kuma kaza yana za yi ya mana kamo ayin kaza yi su so nindiri so a waka da hadis miya alai salatu kamun zufal shiro ಕಮಾಂಡ್ ಅವರು ಅವನ ಹಲ್ವಾ ಕಮಾಂಡ್ ಹಲ್ವಾ ಸುರಫರ್ದಂತ da ಹಲ್ವಾ ರುಜಾ تبغري وجهونه في ذا والذي أنا كبتا لوت والجا كجلا wande gaw asarin kama da duk sai rodin gayin ade rogayin lewadin mana da fallan mana zai surin ade rogayin amma shi ka mu falma dia gana loktu gojin asuwa da nadin loktu gojin na gare ni na sanjin ba ku ciro bari ciro bari go yo awlandi ai kiro kaman kai yo dai ya ai dai da isu a saudar gulon alai salatu na mu isa kai no kalala fani min tizu alai salatu au kai no qur'ani dai kan faldro da zubu lon ni na mu isa gulle we isa gulle ga kuma ni ciro sai go yanda ciro ya kariya saudar kini min kalala ba ne ai ma ba da kini kuma an dubin ya shi dure da yana shi gulo shi dure baya kuro wannan ya garaje ya samu ya yi Allah dai ku na gadero ku bukin ba kuma an dubin dikin ba da yanzu din da Allah ga kiro ngo kuma an aa ne a a kuma an gan dikin ba dai lokacin gozi ciro ciro ya yi balle ya aita roha din da Allah ba da ciro a wasu ana da nira na zannace wanda ba na da mariya abin da ya da yawa ji fallon ga wajiro ne wano lokacin gozu na duwani izini da kamar tizici na zuwa cewa kanu ya zakata ka ne wani ya kayan ba cin yana kamun gare rage ne kamun gare rage ne da yawon ga wurin da ya wanda yawa allah doka zakara allah na wani kanin kamun zai cin zama dai alai salarsawa ga gari tura kumbu shi wudo kumbu sau da gana da ya shi cin zubin yi shi alai salatu amsuwa isa na hadu wani kumbu da ta yata cin ba kumbu zuwa ana su ta bakku kuma da su kuru kalfi kumbu da fiye alai salatu na karwe ne ga tsira falay kumoy kumburi toto fi dini gozu sabtu yi kulu gara Bu yo yando rene ndiriyo ti ha ha Allah ndo an kamo wanda kamun zalimtu wani kwalle kamar ne yiro wuzuna wallahi amlari balau zare kamun za sau kasuwan zare kamun za sau numfakkar zare kamun za sau sitara sikero tala en sanjo kunoni min bone ni bono ma tongori ko min simu ko hakuna ala ngoni je da jinno to manuma da jin ko annan kadro ya sayo nam adad aw shi ba kuma dai nam adad zai sauran hatta kace da bayan yana waje tara gaya hatta yuqala litakil jalha min tafil qarna dabba kan gani ba ne kan gani ai tabu suna da hakku kan gani ba idan kuma ya kuma wace sai dabba dia sai ro faralla suna gudin ya ya doga yo awon doga yo gudin ya amma nan zalim nan kadro kuma da hakku da kuma wace abi yi kam lenim nyanim aman no jiro sadi gonum kurum faton gananimiya kurushan do kunoni don dizna man kuruni yumbaw ha kan bo ba yin bawa ya nan ni diyan bu mai sun ga an bani ya sai wande kawo da kudu kwajin da Allah na bi an zala da kitaba bi wa ma yi dirika kama yi wani abin ya ita na zo na Allah sa'ata ƙarib wani ne ya rawa ɗin karin da yawon dunya ita na zo ma'ana na wani mihe ya tsaro na ka anin sa'ati ayyana murtaha bi ma'amta min dikira ni da ayyana wani da zai rabu lomi ni ma na wani mal masulu anha bi a'lama min as-sa'il wa ya wanda le rawa ta bi karanga bu istu ana wa sa'aka hatayn wa alayhi salatu wa le rawa ta da kuma su ko sana ada yaro kai dai ngulondo kuru wa dawo ya da ngulondo wato zai da kuru ma da shi makin jamu wato zai da karanga ya gaden za wanda le rawa ta da ada yaro karanga وما يدرك لعل ساعة قريب yasta'jilu biha alladina la yu'minuna biha sai an zo ne imana sarima da azazzana sha ma zai lera wa da yin da lera wa su bai kuluna mata hadar wa'adu in kuntum sadiqin yin sai wa da lera yi lera bai ne lera ma yole da wajin ma da burtu ne awa aba'una al-awwalun awa ne burtu da yake zai wa kul innal awwalina wal akhirina lamajmu'una ila miqat yawmin ma'lum Yin doni wajiran diram duro sai kan amma adama na an girin zai su shi balan kamar da ya sa ala suna da suna sha san gwaduwa an girje iboran yi ba alama ba yanin da ba kakam da ba allan kamar da ya kakam da suru kakam da fila ya nan so da suru ba an mai suru ha kuriya ma ba an ma da ya kamar ya suru zawalli sadido ne ya jina allah saudo jirin wuram jirin tariyan har san manje ba rawan ya a yayi wa ya insan a ma mitu hayya mana kuma wa kuma awala anna min qablu wa lam yakun shay'a mana tafi rasha alan yana shi magani wanda ya bi la yu'minuna biha ne da alayhi salatu wa salam da dimla jinni دادي كملا محل بلا روين كل رسابه يز يا محمد ذلك لا تجري بوت زيرو شرويل ها أمة نقول على ما ديري أي أي زميا ذلك لا تجري زابو ميا دادي كم بتكاونا متى الساعة هاي ليلة واجبنا يا عليه الصلاة والسلام وين حق إنها كائنة ما أعدت لها ولا ليرى الواجن تورث أما أي دورنا سيواجن به أي دورنا bari wajin ya a wasu kana bawa sajuhun dinari da yin a wani su kana bawa amma yi da a yi ne lenin bu alayin da ne har kuma wana zo a yi dawar nan ya ce kam da yawa zuwa wa rasuli ala kin yanza ka kawo shi ma daura kale zalle je shiro an ta ma'aman a hababta ni roko amra ma bien kara sawai sai da za dawo ade da kaji fanda ha roko kamra hama ana zujin wa ala a yam ala ya rakana abubakar rakana umar rakana wani rakana da ya rawa ja roko zan ci yin gaishe an tamamin a yau yin gaskiya nduram roko kam rama irin cini ala ki gamga ra kana ga ilimi indi a a wu muslim ne ku gama ji asu a dini indi a a sida lamar lamar sida bi ma kanu ya'maluna urismuha ma kuntum ta'maluna hal jaza'u ihsani illa al-ihsan a can gila jim don gila da fandimin ala da gamma wa hudu suna njamza gamma wa hutu suna rahamma wa ta kuma su balu ya gulci san ma isam nimin amma su sawa nabi musa ya gani na gani su club zayin kin manzano ne ma san maso amma kriwa Ali salatu ya hada suna da bani na gani irinda amdoni ad bastro kin ka zaga na zana da nya da aile ki rabbo ala rakina da mana tiye bi nabi ya rakina da mana tiye bi lamar ki da an mar kuma ne qul in kuntum tuhibbuna allah fattabi'uni yuhibbukum allah wa yaghfir lakum dhunubakum imam ibn kathir wajin ad ayatul mihna aya da da'awa am duniya a andi ala rayina andi nabi ya rayina da yake man ne sai ro su zalishi tawo bulle san jiro ala karana ma nyaga heɓiɗi a wotunaɗe simbu kono gamiya direro ala amma a yankiya an kamlo ne suno tunade acilimin pour char ammanami haɗa manamde kalkalbi ande ko mande on يفعل الجل بها الذين لا يؤمنون biha والذين آمنوا مشفقون بها من نظر سيليرا وسايوا جنو جنتوري أأه سيدا rizana ريزانا فقطر muslim ay ka'ibun wajilun rizana ya zana da yana duwa a jaji yiro da mabawanci jiliro ko kuma yin je da kamar da yawa haku rosorin ayyun yin haku yayin haku awanyin haku kamun haku durin haku majiyin kasu dikira ta da halalla haram shida dikira ta da haku amara ga kana la ga abi shi sala salimina ta da kalkallo ha tiro kola kalkalgi ayiro wala ana wa sorin ibada yin kalkallo dikiro wa sorin la A awudan ala haramduna dikra rawa sori dera waje a awna sori no noni ndo to jiri sa ala sori bi gere gari ram de suna ka ande samma ga ikla sala fale na ja sori kam la sara ma sha sori a kam la yanzu a yanga awza ta gar salam jiri ingila ya ma a aw maganya kira karma ya ma a aw majliro jami'a kuru salam gara ganya kira karma annan kadurar mumin dai mushfiquna ya zana rinka mai rawa kudura rizana halin yin da shi za da zai kamar dai sayro udkhuluha bi salamin aminin wa bulzai la khuzuhu fa qulluhu thumma jahima qadduhu ha umqra'u kitabiya wa buljin la ya laita ni da kuta kitabiya buljin halin da mun nan an bin hisa baro sanan gagayen wakaran la amdo e kuro sandiya zungun yana ha kawuzun ya hangalin zazuna au idi min nonimi amdo ne sai ma sai ya gamma da marimai dufo kala zaran kudin da alhaji wani ne mai girman to na lan zungata nda wani ne ma gratin yim ali yim done bisadi yim done shamata an maro borodudu tambi sura ala borodudu yas'aluna allaha amna يوم الفزع الأكبر يمدني ياتي ريتي هنجا زاكورا يا الله سندي ألا يمرش مادر على عندي أسكار ويعلمون سندي ونزانا أن الحق لا تودر شي لما غيرا يعاد جيري غيرا دو واجب درو ومن أرسا سارة أنا ما رسولة من كرسولة السليم على كرنو إن الذين يمارون في الساعة سندي أمدني كما كلا ليرا واتين كان بيوزين ما أدس يجادلون في وجودها من بين كلام كدو سرين كتسان يعني كما يقولون في لفي ضلال غير لفي ضلال بعين سورة قولي تنتي الكشرون نعم الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز

latifun bi ibadihi kuma ala da shi kin ji an zuku tare shi zauro kulolo kan jimari ma san jiro san dia sarana san dia jimal zina ala da kalan dia ko zina ro dia sarana kam din duya yi kalan zu yi turo ga ana ba miya shi ma kalan sado inya kuma ndi turo zo langu ka zina zawol do ni hangal le nyiro cina. ta hangal ma nya ko zayale rawa ja nya fatai amma nyiro hangal cina. nyiro ki kaus sana nawi su goro duna ni min niro isa kita oru kirazana panamma niro loktudo ni fandim, ibada di jimin ni niro sadina abi ala andero andiro monzu yodo lera waja ala adinan karodinya awon ni tambe gudin mabewa ba anna kadro kaman da latifun bi ibadi yarzuqu man yasha kinjin arzikin kin jo sirana ra kuma ya cin wa huwa alqawiyyu shi kuma da maido doni tuna al-aziz maido ne nara duno ala ne duno biye su akwai kamande de duna nduduna ku jai biya rumba fa nan ba da man kamande ya ci daje liman ro yaro dainti ne kirmai mi yaro dainti ne ilimu mi yaro dainti ne abin mi yaro dainti ne bone wani ya ya kal za kon zanar man yana jira su biya yigi wono am fim sadin so amita ba cha dono dra mendra wono am amjad de bazna mare jiru amma kamaro dra mendra ronza amita ronza la Abi yi e kusan sandia rumiya. lezen na Yi loloze yigum awie zo. malayya lawasa kunotu a a bone wani ya saya kalla ya lenni min cini min hada biya baskila na Jim lan dai ni ya kila la nuk ta gare ro a wani ba adin arkinin ga tini mai ayyere awo wagane kuma da shi duna Ayi makuru shiro tiyarin ba ndu wanda ce shiro bannati ar mar ko mandiri awadu usrana nim yi ay magai ni fule ni fuzra am toro ndi wanda ti inna allah awha ilayya an tawadu wa alayhi salatu kama wuro wahayi sirina am toro dawla babtuno klando sawo hatta la yakhara ahadun ala ahadin hatta wanda duma kama zoro zuroro kurafuri a na samno izmi a adin na am intrama sai adin nan baladiya na wani na adin na am hajiro le zana aji fallaye adin am aji am aji indiya ye adin am aji aji akaye kin jara ga jima jiza so da ya falu tukwa ndu ya duro nan biya ko ta ko ma anzala allah biha min sultan a adin na waye adin na malamai malamar darajanu sayro na tawangala mare amma minti warbe nan karo ai sai ga duro taro ta ju salan kama da gurbe wallahi a wannan guwa wujir larar ke ufa sai na wallahi kuma ni na malama kama da ta juru gurza da gatta kala kuma ne من لون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ومن يريد أرض يفرسين كم ترانا رسولة الجهازين kurzon wa ya kadir kuma aladin kafti na allan Allahu latifun bi ya yarzuqu ya yasha'u wa ya guljin kuma ma min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha ومستودعها كل في كتاب مبين ma min من دابة arzi ai ma min من ma ya dubu alal الأرض awon gawo cidin gugurji no to soro cidin yaro walzi samiro cidin yaro walzi mala yaro yake jinji yaro yake adamana yaro yake dabba yaro yake dabban jewa la jaye illa ala allahi rizquha arzindin na arzindin na ala wa ka ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha allah yarzuquha wa iyyakum ngu dabba rasa armi za san biye ko zai ala tambiro armi din nan din ko gwarjama na su so gwarjama nan ka su luwa ya fi ne bewa amma gwarjama bai gina zuwin sai sabbin ha guduwa hadis sarauke misal ce na sabbina ta gudu kimasan wa faruku bi tsana arzi zana alai ni arzi na alai kuma yi roburuwa sarina duroshe a idan yi yuke kukiya kan busa hayi ga nan a sanar da gwamna da aukin taurawa sa da yuke ga nan ya a fasalin da yangila amma arzinin da alai alwashi wani ya rozo? la alan ya rozo. alan ya rozo. ni ka so mara ka so na wani rozo zo alan yaro rozo. in ji su arzinin da alai a da yaro karurin kwallimiya yaro ka jijiyar amma aka ai dike bandikin gairi kuma kama yi duduri disan muna da kwalle family planning dike ma kuma uro le da lamar kun aka gol bi zembe lamar kam lama bi dai kalam dunnin ala an jaskam ya dai ala ya da wuri makal bi kwalle dai basar timi rumin kurshi kira zuka hayan mi yiti ilmu zuka hayan mi yiti ala sanade duri zuwa kamun zira wato ariyar amma ala ya taro annan kadro Allahu latifu bi yarzuqu man yasha bighairi hisab yarzuqu man yasha wa huwa al-qawi al-aziz wa ya nani kaman ne da arzikin kam sarana qur'aw ala katara wa ma arzikin bi ma dama al-ajal baqiyan kana rizqu atiyan kun bi mu suna ma arzikin da ishi gawo ce arzinin babu zai ya da yaji na kwarto amma lo ma amfan nero wani ne nun ba sai gumiya ya kulti din ba oxygen ta kana shi ma intensive care lan ya hanga zama baya amma go duno ku yi be yi gina da nuwan sai ngaja ruwi do hanga zai ishin ne fafarkin ne Cijin ne ne ya niske zo na karo da kiji aira ha ku yi rako Kasu su da ku yi kudu duno fal da zirin alhamdulillah jiz la leja da yi tizu gulum ja dai is going to discribo bale na no one zuri gozu da jin gambiro ko zimba gonda mayro ko zimba ayro ka ka do lan Muta nafsu hatta tastakmira rizqaha wa ajra jumani ba sai arzin arzikin zinarin da zanar walja sai go da zanar walja shi bundu yin ro tuza wallahi arzin bi ma nya ce rimba amma adadin mun da suna yawa wa musulai kala da yalin ya na bari kamin a suna mare wanda kamar Allah subhanahu wa ta'ala ne arziki da sama muku wanzin kurson mai nunaye na ra'ayi da jikun jin wani man kana yuridu nganya man kana yuridu harsal akhirah biya ya kamdo ne kulo da masu rawa ma na la harsal da ma'ana kida ya yirayi sida do ne dim sila le har nimin harfu jinaid kulo bari miya ayman aymara de gambo gondo ya wande bare le yira ya kam ditu ma zoma nuwa le ya ma majin ma kolle sida dike tauhid dike saringe zimge sada dike ningire dike ad dike ayro le yira ma annan karmaro sida de cido ma kama wono nadir lahu fi harfi shiro yirayin kulo dudro ma'ana sidan su shiro yirayin man ja bil hasanati falahu ashiru amsalha sidar alanan karotidin ma faljimiya mutanin miyo miyo din kuma da ka wakti kam fikrana ba yudaifu liman yasha awara ya kam sirana ka wakti annan kaduro sida jimin no waljiya da ni nyam nyam diye nyam da alanan karawandi wandi amsoro wandi amsewa no za amsewa sarau kwalle liman bandike walle kirmai bandike an yi sozuro cinin ma wani ya fandi min wani ya fandin ba man kana yuridu janna ajjalna lahu biha ma nasha liman nuridu kam da jina ma mara da zo ma a wasu rindin ha da ya shiro jina da azan yi amma le a wodon yora yana da gin yayiyan ba gurkam yora yana da gin yayiyan ba a kwalle a gaisa da kuma na sawandin da ya kwalle dike ban dike jimin ala yin yaro cinya fannin ba inda wa firar zana firar bai da fi ne ha cin firar ja firar zira su tsayin bawa ana yi yaro cinya nan kadro ba sha ala ya zuru ga muradu zai galti inda wa kuru firar zana ya gari zana dai da ya san an sai ala ya sanya jarab suna balau zai rozu suna da da firar zai ne gari zai ne da ya ainihin na an gari ya kwana da an bai sakin wani timin firan limiya la zama yi wa bani la bo zai wa ga an bonimi kamula an yi amsa girizin ya zai wani animi a yin an ma kowon firan limiya shi diya da mamakon diya da makaunin ba ja ba nimin da ja ba nimin don jisi ja don nimin wanda jina ya shi diya fi wanda ya liman tuwa da wala rabu ya nina min ba banan kaduro da yi kam liman da aula rabu min marada da lati ja ci dingal jin yirga na la karu ci dimin ar mari fara do to suron dia kan kam yar yeru tana be yi misal suron dia lan kur kam na zin naira fi war ma ba me amma zan yi so amiya mana zan yi da me no ni min le zai bi so bo zai le sai buri zawi ci du yer milen ger kadin nan nazir be nan karo buri tire uwa fi ha awo shi tire soro zai zuwi da ko zai ke zuwi fanzin bulalan fanzin yari kai nan karo hato yari kai sauran gawo goji hato falli ne jin falli ne kurkula biyar falli ne shi kamun da yawa ne kamun falla da yau zawa bane ne falla ko ne falla ko eh shalfa ku bai na kuma ba ba ke ce wanda ya kuma ba a ajiye an ja gaske arziki ne muku alai niro ta falle min wanda alin da ribi yana rulle ne da yau alin da alanan karoje sare ni na alanan karoje ne wanda amson ya zama han gorwaji a tar da alanan karoje sada di na alanan a yi di min alanan karoje kuma da isra'ila dina da niro tsoro dina da bandin ya lera da me amma bi ni miya biya ai service da zai biya wasorin da falle dike wasorin da falle ya sake wasorin wasorin wasorin nim diwiye ngullata am toro nyingla fule kuman de ngullata am duno zina kurno ne karu kan jiyaye de muko min di muko ala ya yuqallibu ha kayfa yasha sanyi am toro nyingla fule min di diwi ro wallan ma kuman de karu am te duro cikin nyingla ga yindro abi ala rabbiyar ne basar min? dimin ne da burjiya annan kadura man kana yuridu harfa dunya ga harfin akira na zai da lahu fi harfi alaman na kwanan biyu wanda kuru tila kai da rumimi mashir da karim ya suna amma a zanzana da kuma zafiya ta latin gillata lazi latin ka alfalai gwanin ya sam ya sam ya sam ya sam gananin mashirin sa za ta roya biya kuma za su raya ta shawara nusoshin su silar sun su kile jin mu kwaga rage na arhun a sakan mashi mashirin sakanna gwanin gifin fim fim gina mukagarage hadis wa kamu majiri farajin ne majiri farajin amma ai wazo ala kira da arzi zina do ba zina da mashi kira zana da ma ala salatu da zai kawar zuro da zuwa ne kamun mun sauro ne amsa zuro her farbe yoro wallo wallahi sura kawar rai kawar rai film amma shiro sali kana din kuma yin nur azin sandiyawo ai bana amsa da sau bana kiro su do mashiri farajin. kuma ku kan mashiri fara da rumiya tira ba yanar da wanda ya admara wanda tira hare rumi ne gana ya na ala gana gari kuma yi wani wa man kana yuri har harsa duniya gayya na da ji adai wa man kana yuri har harsa duniya min ha? kam dukuru son shidan zuzdin din jina basmara da zoyin na yi shi har ma da yi di jina idi yin a zuriya wa ma na hufin asirar jimin nasu yi na yaran nuwansu ba ne jina da manta ake kala shi da zai lera fayin abiro kam bi tizi lere a yi ma ba lini sabbirin da nimiya ai kira kama da makka makka ka ji lenin jini na kilmayin dala falma riyal falma jini min babiya maran ya goza sare da tarak makan ya sosa da yi lene guzdayya A aydim karatum tira haje dimi ha atmay amlaka mutarakin sa fandimi na la an zaw ko zana ile nan ban fandan bumi kam la ka jimari akala kallu ya alle ya ay gulji ar wane wane me ya amma la din bale nan da ya yanin ma awanin ma ta da nan ma kamun ma duniya sauka kwantai a wunya kuma me ya kina kina da jinan dibi kun na mai Allah jina da dama Allah ya shirya da amlahun makaratuna da ji wani kuma yi guljin dino no amlahun shuraka lansan bi amsa yi kuma an zurtu su hada shuraka shirka zambe juwa ma'ana kemiya a wahalan sandi satana sayro shara shara karafai shara'u lahum min ad-din sanjiro sharaja suru adinin ma lam ya'zan bihi Allah aw ala iznu kima shi am amla bewa sandi mana yiro shara shara zai nan jiro halal halal zai aw haram ma haram zai ka da duro ne yawi ade man bejiwa malam ya azan bihi Allah aw da ala izni ci. wanda ai shi ma zawal ne amma bare je do kam la nam gata aw am la nam gata nan jiro halal la haram zai au haramma halal zai au halalla haramma ala le zai amma ka za wudu nan jiro awad ma da halal sai au nan jiro shara zai admaro ni muslim din tabbiya ya au jimin ma su adine ma wanda jimi sai ka shi mo nabi filadin bi ya ala wa gulzo kin jam zuwa gulzo ala tira jimi amma sanji sanji so ayo biyu bayan so a a a nege wonde diwi gulzini la kama sanjiro aris diwi gulimia ha yongo diori gulzina wonde diwi gulzina wa alayhi salatu adiro gulzina awadi her kanjimari alayro andiya rubti ma andiro bai zina gulzina la gulzini dina kolbi sai adin da kama yake zikuro sirin la lando kollono yo kamla is awla kuro ade dimiya mu kwa gulja aw ade dimiya biyu goni min gulja nala darin ku shidba yawan ya biya gayyan hunin luran bai hunin hadisa na yin bai hunin kitawa malama ya kala luran na hadisa ne rozana sai maki tawa fiku yin bai da ni yin surar kushin yin bawan ya gayyan laira zau allo liyan annan kaduro sandi amsa lahum shuraka شرعوا لهم din الدين سنجر شرجاء أن يتبعون ما شرع, Ma shara Allah. min lahum min ad-din sandi zain sandi mu'mina inana lan awoda ni ala sandiro shara sharazina ma adinnin shi ma zain amma ulaika sandi amdoni fi ma hadis la yattabi'una dhalik bal ya yattabi'una ma shara shara'a lahum shayatinuhum awoda shaytanan zai sandiro shara zana da sandi ma zain titi ala rikin ga ruwa awala jinde guzana sharti jinde shiro gana zana a awadi ba. sai nan yin lenin kasar timiya jiwaram layin lenin kuma tumnum kaladin nan min kasar timi ba ya zori rosa da na <laughs> a yan kan fangalare lenin jiwaram layin nan min kasar timi au a wangai bumbaro wancan au kayin silim lenin kilan ga dole duwanimiya au jorom eh, zawle duwanimiya au suruka su ya au kungunan lenin nan min gai jimiya shar'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah ana yi An annan ka zura awalan yuro biya shiyar da ginaza malam mi roliyam sai nan gode ka zinya au sai nan gode an gai wazo ndusum nya no toro toro azun amma kila a wasu ne din dusu mu no ma kina nan zukal a kamun daura wura a shi zina wura ala an gode ne ndusun zu aule ne jerin zukude ba shi tanna walbuna ha aule ne gari kayin ya tulur kudi kai kayin da mai zun jo yar yarkuna da martine gwanin kudi an yi rahoi da ce kayin kalan zuru ba ya ayi kalan zuron ga wurin zama biyan zuwa su yi allah nan gari kayin ya tulur kudi ni rasulan kurunta ne a wangu amsai sarasai larukuru kuma shetan di ciwon chondo ya sandilan le zai ya cici kuma a wala walaji suna na mazayin mazai nduro sayiro nimnirdi mazai au sayiro biyu ka baɗira mazai ka mutu zile jin bubu kafki mazero dodo mazero a yi wazo emin za fatodin turoro maji kafki maza au dodo maza au siri mazire shiro sharta gina ne suron shakan zinajin kan bosu alisinansa biyanne nin kwaton kwayen kwada tuloyi au biya kamu da kwada kace duro duni koyi au duriza duni koyi biya wurin haram kura kura adi leza mazayya sai ya kama da me di suro duro sake sai ya karzai ne ko kasar sai ba sarizai ne nim tawar da zina mare da Allah shaitan di isa sai ya zaɓce Adi ya jiri kirin gadiyo. yo shara ta ne yaro kaske maro lenin da kurun yiro au gari milla haram gari milla masu lene duwa di a ah, duwa di wani ibada inna salati wa nusuki wa mahyaya duwa di ibada A le duwa di sada di ala ikbara mani a a bu fitin ya mun ba ndugum so kayin bubu kude kayin silim kude kayin kamlama kude kuyi gai kuyi kakatara karin ku yi girmi a fahina a ku yi gaga ta fadi a yi rosto filan da ya yi ro kam shi zai lejin ma aukira zuwa rasu na ba saman muku alai so ku dabba man ci ba dabbar man ku rugana wanda yi lahun shara'u lahun min addini ma lam ya'zan bihi Allah san jiro sharazana sharado ne aw ala ci. a aw gaidi din amma fa da buru kwallo luya mo jimba wanda buru wi a kamun zuru diptin ya ande da wurin ba wanda dibni bi ala ya sha nyane rigul zo a wasa dibje ciro a dibni a majin da yare da ya sha dibni ya mojin ba da ya dibkam yau dibni ma don kurukol zai da ai kalama dibni min kware kamun dibni ma mun zai ne hangal gana yau wanda an jiro a ala ya ga nabi ya ga saudi saitulu nasha nam ashiyan saudi saituyi kurunasha ibada ya saudi aonge ari dimia mukwaya awodo ari dimia mukwazu tu kam lama ndugu nzo nda dalil biya mukwagu zai da gilib gilib da gayyen a'a hadisin kariyo tawassuna wa nabiyin hadisa ka tuwe mai mana ma hadis ma gulti ma jiri kuma sala na fila ya kanta rajabin safarin lajin rajabin majumun barakati ya wajen mubaraka raka je wasa rigimya kusu salasa atira ke sirmbinto ndun yiro gudzo shar'u da min ad malam ya lam ya'zam bihi Allah awani so sai ma dai qur'awo sai ma dai alayin ardiyata wa dugulzo inna a akramakum inda Allah atqakum at-taqwa ha huna ngal wodo kam ala rizna wa alayhi salatu ala risali karo karawa suron dialan alwari ala beji ande sha no de shi kalan za a gori duro no zi ala shi masu nan alayi amma sa ande shi ro alwari gulleya da yande ro hatu burhana kuma wajin da dalil do shi dai wa alwari ono yen da dalil do ndiye ne dari zuwa hayu ba arewa nan karwashi alwari shibrit suna nan karawashi alwari la shimkum suna nan karawashi alwari dawra ko zina na faraja alwariyo da nda so magi nim alwari waride ala nabin zakan ga karawana yon yi ala rama nabi za rama a cin yi alwari sai dai dai nim alwari wari mde wani kama ma ko ma au kama bin ya ko kuna ar ma dai no cin bawo sur amsayin amla beji sai kiran da ala an godoro nun guzana dalin jirin sango zai yau sai kuma sai da zafin nan kaza ala wange yare wande kudi mi gurja kama ya sudin ba alai salatu ku suna yan surokin jiyan amla beji kilan za hauti kazinu za kadawa amma ala kashi zuya kama ya shafa farjin kuma dilawa baya nan yana kuma ya kama alan jifi ne ala an gwada ja kuma an ji ishi wallahi jifi din gulja ka fara sirin ba. a darajar suna ala da ya zo amma da ya kano yadda shi a jano ganya wanda shara din au ala ya tara da shi ma shara wa ma ata kuma rasulu fa kuduhu wa ma na hakum anhu fantahu kullaha inna allaha sharidul iqab shara wala min ad-din ganya ma lam ya'zan bihi allah ولولا كلمة الفصل شاكوا كلمة دون فصل كلمة دون فصل قلت kalma doni ne kaman de borozu ho amzuna shara kamjin duro ga ima la qudiya bainahum cha ko akate zar ho amtina kalmatul fasl da shima kuma ya sanduro wuzi da ya rawa to ayi zari ne wuti wuti da ya rawa ja Allah ne shara tirin duro ga ya cha ko tinin shara da ho amti ndu sokin da ran zuna dai kuma yi wono wa inna adh-dhalimina lahum adhabun alim urusan kin ku zalamtu wari sai rabbi ji kuma yana azawo da ne zauro ko zuyi malo kuma ala gulje nuno no sarar zalimina yi rumin kinje lerawa ja a sandikin jana su zalamci ware ma'ana amdo ne wa a ma a sasarayin dai mushiƙi na min ma kasabu sandiya rumin faraskiram lera idan sandidiyata riyata min ma kasabu a wanzajimi sarina da ya sauri wa huwa wasi'un bihim kurzon awazana da yasa jiro wa azin la mahalata kam kam teji bu sharai ro ta sadina shiro ayo zu san mata watina kware kawo sharai da kamtin maro no zuna ya shi sharai ta ce jindro wanda san dai adai nim ajin za ta rina shirkan za ta rina banna za ta rina faraskiram din da zana da man san ya ta kudu awaina da wajin da ya kuruwa jin da ba adama wa huwa wasi'un bihim sanjiro wa azin da ma wannan kuma ne ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا واكهم بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات داجي كركين جادو سندي إيمانا سدي كنو منغلا سدينا معادي في روضات الجنات سورة كليوزا نين كشرو روضات قلت يا جمع دوني روضة روضة هذه شما نين قل سورة نين نين كجيل انتا سورة نين سورة دين سندي كشرو إيمانا زادرو أرمارو كم باجا على أنقودة على كوار زدي روضة دوني زنين روضي wanda hufra do ya konni rodimi ala kawar zuri kriu zanna rodie wanda bula konni rodimi ngai ngoro jinya wanda kriu zanna ro su ji zafan ma ala shi da ka zikru za ku konni yala wanda kuma yi wano lahum sanjiro meji ma yasha'una inda rabbihim a wurin sarana kubo so kuma ala sanjiro meji dawar zina ayinan karo kinin gaza jina idan sha za'ana nan kadro ذلك هو الفضل الكبير adi da ya fadlado ne kambodo kambele yarawaja anga tuso yawulden bazar basarden na shi karaskata shi da kafiya yin kafiya kundo zuman mangalai la kafiya sanar zin la kafiya sadar zin la kafiya luran ne la kafiya a shan min hadisu ne sabatu yuzilluhum allah biya la kafiya ne mashigar wata wani bilajin so jiri kafiya ne kundo zuman mangalai kara ala ande kafiya ahiri wa qur'an an da kuma gul jindin nono zalika alladhi yubashshiru Allah bihi ibada aw fan yana ade kiru zanne da warta ade na galwa Allah kan maso to dir shilan ya kuma ala alwushirjin ibadahu alladhina amanu wa amilus salihat kin ji an zuru ne imanan sadiqun do mangala sanina ade sandiya kamar da Allah alwushirjin nono kulgulle sanjiro ya kin jam sallallahu alaihi wa sallam an gurtu ne kamar ya kiru zain kurai shahada gulle sanjiro la as'alukum Alayhi ajra wiye nan dia koro ka india ajir laro nan jiro ka tuno gumgu kana ade awla nan don dina ilman la to mangi a a awun ni mangana biya illa al mawaddata bil qurba illa krawo suro kala saudo ne nan karga tibe ne su mana wuro krawo filio no sauwa nan dia da samma aw fal nan hadro mana kusin fal karanga nan karanga ne araba nan duri an dia kan ali shi ma auna jafar kanan ma'ana wa yasrawi yaye wande wa kiriyonoyi ha a wanda da rijiyo amma kollo am do ni sasara na nan adama ana mala as'alukum alaihi ajra illa al mawaddata fil qurba mal malai a la as'alukum alaihi ajra illa al mawaddata fil qurba wayan ndiya korka yi ajr laro a wannan jiro ma kana da mawadda fil qurba ma'ana ardiya ala yazamti kala kuma ala kanga lizi kan ma ala goni ni mi ala kan gar sima marado wanda ajirge ina don mai a wannan don mangana da ala gayyo hudu na biya a barzuna ne a ada yi fasari inni malamai sarina malamaka kada kaladin da za'i isana. amma kan boso mana burai da shi maduna za alai salatu dun sandiya sori illa mawaddata fil qurba illa mawaddatu ne nim karin da kacin zai da saka sandiya sandiya sha sasaran yayi kwalza wanda sha abiya zai har ma ragujin kul ya muhammad li haula al-mushrikina min kufar quraish la as'alukum ala hadha al-baladi wan nusi lakum ma la tuti'un ma la tu'tuna fihi wande wuyanan dia korku awla wuro shiwi mar nan karo wa inna ma atlubu minkum an takuffu sharrakum anni wa nayi shari ndorono hufu talat wa tadaruni uballighu risalati rabbi wa qul sunuka sunuka ma ida ita gamu ji amsoro in lam tamsuruni fala tuduni wa banan wiro wollon yayi eh? wande wa azyanuwi bima baini wa bainakum min alqaraba saunun karan dikatin jende na kadro har maro kanure gudin karamu amdu dam zuriyaye eh? shilam nam jibba gaya gudo yodaji wa ga wiyae eh? wande wa azyanuwi arishma wa matanado kai kuma gudin dono ومن يقترف حسنة نزل له فيها حسنة ومن يقترب حسنة ندوية منغلا سديا كندو هيرن سديا نجد له شروع يرين فيها سرعة وزوزنا يدرو حسنة منغلا أه؟ إن الله لا يظلم لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حاسبه يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما كما على ذلك جاء في من ظلم جنبه أما جنبه من غير ولنا يروك وقتين أنا مناديا ومن يقترب حسنة نزد له فيها husna man gila shiro rai. inna Allah kama aladi ghafurun mai gafara kan waye shakurun kurmai done askirtima ya subhanahu wa ta'ala ma'ana shakurun askirtima kun do man gila da jimiya gana ya yiro jatan kuce ala yiro askirtina guzaiya ala nya ardizina yiro nyama zigari millan sarai ala yiro nyama zasra na da ne kuma ala Allah kan da bara da su ala bi wanda gafar su ala mai to andi yande so awande so mal mande so ya zu kazu yande o so kumande no suna ala anjiro galbe ala hal ya fata ala halduri de so yalla de so ya sa sa ala lante den ko ne le fa so ka wande ala ni diro ala rusana ri wande ala bara rusul ala ngudo so kafir non lan dadi ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamid majid allah ala muhammad wa ala ali muhammad kama ala ibrahim ala ali ibrahim wa ala ali innaka hamid majid wa aqul da'wana alhamdulillah rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullah amin